addu'a idza ta al-markubu addu'ar da ake yi yayin da abin hawa yayi tintibe zai fadi kamar a nan gurin kun san lokacin da suke abin hawan su shine ko dai raƙumi ko doki ko jaki to yana iya yiwa yana cikin tafiya sai tintibe kamar zai fadi to sai annabi ya karantar da duk lokacin da hakan ta faru to sai mutum ya ce bismillah ya ce bismillah mana da sunan Allah kenan kamar mota misali mutum yana cikin tafiya mota ta dan kubuce masa za ta saki hanya ce bismillah ko mashin ya kauce zai faɗi bismillah ko abin hawa kowanne ma daga ciki hadisin usama ibn umair ne shikatan hadisin shi usama ibn umair yake cewa wata ran yana tare da annabi sallallahu alaihi ya goya annabi mana annabi yana goye da shi ka afwan dabbar da suka hau sai ta tuntube za ta faɗi sai shi usama bin umair sai shi ta isa shaitan kamar ka ce shaidan ya halaka mana lokacin da dabbar ta tuntube kamar za ta jefar da su da annabi sai sai yana ganin shi kamar wannan sharin shaidan ne sai ce shaidan ya shiga uku shaidan ya tabi sai manzo Allah ce la taqul ta isa shaitanu fa innaka idza qulta ta azama, hatta ya mithla mislal bait.